الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين بارك الله سبحانه وتعالى da kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya fata mana kurakuran mu a mana imani da himma da ikhlasi ya kuma mana asiri da suka shiga muka cikin duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan abin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai Allahi Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau alhamis rana ta biyu ta karshe kuma a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية wato siyasa a shari'ar musulunci mai inganta shugabancin shugaba da kuma shuka waɗanda ake shugabanta wanda shehin musulunci na ibn taimiyya ya wallafa mana aka ubangiji ya masa kuma shehin musulunci a taimin salih ibn al-usaimin yana shehinsa shi ma allah ubangiji ya masa da sanya musu wannan aikin da suka zana a cikin mizanin kyawawan ayyuka kuma Allah Ubangiji ya sa wanda ake karanta domin su su amfana ya amfane su to a jiya mun taɓo bayani a kan cewa kowane mukami ana duba wanda ya dace da shi yau muna ashirin da ashirin da tara ga watan rabi'u usani na wannan shekaru da hijiriya dubu ɗin da hudu da arba'in da hudu sai dai da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu za mu yi bayani ta kowane mukami ana duba mutumin da ya dace da shi dacewar kuma ita ce jaruntaka da karfi iko da ƙarfi na iko wanda zai bar da ta su take shi ba wanda ba zai bar ba'ar da ta su yin abin da suka ga dama ba sannan kuma mai amana da tsoron wanda ba zai watanda da dukiyar jama'a ba da kuma amanan da aka tsora Duk mai shugabancin shugabancin wani shugabanci ana so a duba waɗannan sifofi guda biyu lalle a same su tare da shi idan suka gagara samuwa dukkan su biyu ga mutum ɗaya sai a dubo mutumin da ya cika wancan a dubo mutumin da ya cika ɗaya sharaɗin sai a rika kana su ɗaya ya rika zamanto mataimakin ɗaya ɗaya ya rika zamanto mataimakin ɗaya da kowane fanni ana duba mai wanda ya kware a kan da dace da kai malamin shari'a musulunci mai sani shari'ar mutunci ba shi ba ne za a gayyato idan ana so a yi ji wanda za a gayyato shi ne wanda yake da ilimin gine-gine shi ne injiniya kenan wanda ake so a ɓangaren kiwon lafiya ba shi ba ne injiniya ba shi ba ne malamin shari'ar musulunci da ya karanci wannan fannin shi za a nemo da yana da sikofi na amana alhamdulillah ko yana da sikofi na shugabancin bangaren kiwon lafiya a shi kaɗai wadatar da ya san lokacin da zai ciza da lokacin da zai hura amma idan ba ne su ba idan shi mai karfin iko ne jarumi sai a samo masa na'ibi mai amana da sauƙin kai za a rika tafiyar da al'amuran ko a wata ƙabiya ta alƙali da ake so a kotu alƙalin fasiki ne bi alama yawan saba wa Allah ne amma yana da ilimin shari'a yana da ilimin shari'a wannan kuma mai tsoron Allah ne amma bai da ilimin donan sai a gabatar da wannan fasiki mai ilimin da yake da ilimin shari'a ba su ake shan giya waɗansu abubuwa wannan sun takaita ta kan shi ne ba za su tafi al'umma ba wannan shi ne sai muka zo wani kan hadisi da muka tsaya a kai wanda malamai sun tattauna a kan hadisin su yi bayanin shi da muka ce fasil hadith an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qal inna allaha yuhibbul basara Allah yana son mai basira mai kanin abubuwa inda wurudi shubhati lokacin da al'amura masu rikitarwa ta taso wannan mai basira ne da kwakwalwa ake nemowa wa yuhibbu Aklal kadiya yana son wato mai cikakken hankali da tsoron ƙasa a yayin da amura na shubuwa na shahawa ta taso wato cikin intan da ya taso a kawai ne da dukiya ne ake da a kashi na wani abu dai na kadara zai ba wuya kwaɗayi ya shigo kawu ya zuciya ta karkace an sai a nemo mai tsoron Allah nemo mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce wannan al'amarin haka ne a babu hadisi din ba annabi bane babu shakka duk al'amura da suke da rikicewa ana neman mai basira mai hangen nesa sosai yadda zai gano rikita rikita da aka kulla zai gano almundanan da aka kula, zai gano makirci da dabaru irin na dalimai da suka shiga don su mai da haƙƙi da ne haƙƙinsu irin wannan ake nemowa a sannan kuma babu shakka mun sai idan kan tura na dukiya da duniya da kamara su taso mai tsoron ake bukata da amana da tsantseni shi za a kai wannan wuce. haka ne a hankalce haka ne a bi'ance amma ba hadisi ba hadisi ba kan da wannan gashi can a farkashin a cikin kai na karkashin hadithun da'ifun jiddan wannan hadisi ba'ifi ne sosai أخرجه البيهقي في الزهد الكبير بيهقي يا wannan hadisi a cikin sa'i ne su ne duka ko darajar hadisi dai bai inganta da kuma kanan shi yana da kyau dalilin da suka cika inganta don annabi bai faɗa ba wani sa akan ɗauko da tana ta malaman kiki sai da an tuka shi a cikin annabi ne ya faɗa alhalin ba haka bane mu je a inda malam ya ce al'alam din nan footnote na ɗan ƙasa yawa inda shafin arba'in da ɗaya shafin arba'in da ɗaya can kashi bayi a yi ƙaddamu fi wa ayatul qada'i al'alam al'aqsa ana gabatarwa wajen shugabancin wato kotu al'amarin da ya shafi kotu akan gabatar da al'a'alfa wanda ya fi sani al'a'alfa wanda ya fi dacewa a shi ne competency wanda ya zanto competent ya kware a abin a in kana a haduhuma a'alfa wal'afa aura idan aka samu mutum biyu ɗaya mai ilimi ne da ake karɓar alkali kenan ilimi da tsaini na tsoron Allah wannan sifofi guda biyu su ake nema ga alkali ilimi da alkalancin da tsaini na tsoron Allah domin zai rika gilin da property zai rika hukuntar dukiya wani sa'i da dukiya birjika ta a da shi na ana bukatan tsantseni da idan kuka samu alkalin da bai haɗa guda biyun ba Duk samu wannan yana da zunzurutun ilimin sanin alkalancin a mata tsantsenin da tsoron wannan kuma akwai tsantseni da tsoron ƙasa a ba ilimin alkalancin kofi biyu kenan da ya dace a sami su a mutum ɗaya ba a same su ba sai aka samu ɗaya ɓarin a wajen wannan ɗaya ɓarin da wannan sosai a hana su su a yi majin ɗin su sai su yi aiki tare wannan iya yanke hukunci ya tsaya ya ya bi ilimin alƙalanci ta da hukunci abin da aka kwato na dukiya kuma da damka a hannun mai tsantsani da tsoron Allah mai tsantseni da tsoron Allah hajiya a kudji mafiya fi ma kabi ya zaharu muhu wa yi kwafi fihi hawa a saura sai ta idan ya zama ta kuma mutum ɗaya ne ta so kawai a aka da wanda ya fi tsoron Allah da tsantseni saboda tsoron da wancan a samu son eh, bin zuciya. فيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه abinda kuma da kuma al'amari na rikita-rikita da wani irin kullele ne ya da aka yi don a yi yaudara a hukunci a mallaki wani to kuzzima al'alam sai a gabatar da mafi sani mafi sani na muka ku ga akwai footnote a cikin arba'in da biyu kuzzima al'alam da za mu je sharhin wannan ɗin idan muka je sharhin usaimin ta bayi sunan da ɗaya aina ya kunu hada an ga wajen shekul islam ibn usaimin alihul usaimin rahimahullah shi ina hakan zai kasance yake hada ya kunu illa idan kana sayahkumu al-qadi fi kulli qadiyatin bi'ainiha wannan hakan baya kasancewa sai dai idan ya to shi alkali shi ne zai hukunci a kowace mai zaman kansa yan alkali wato bi ma'ana dalilin da ya sa ake son mai ilimi mai ilimi kuma da shi alkali komai ne komai ne Wani misali limami ya kamata ya zama mai ilimi shi musulunci mai daɗi da aka ce wani liman ne a anguwa ko duk abin da aka kwaso shi za a kawa in abu gado ne sai mu jibin liman idan hukunce kusan aure ne da take mu liman idan wani ciniki ne aka yi wanda ba a gane kan shi ba mu liman hukunce hukunce jana'iza menin mu liman an kan gawa da yanda ake kusa mu liman duk wani abin da ka san za a kwaso da ya damu al'umma na ashe mu ji ba ya kamata ya to yana da ilimi mai fa'i na shari'ar musulunci da aka tambaye shi ku sani bai ce Allahu a'lam ku sani ba ku je gun malam wane ku je gun malam wane to inda ake gabatar da dalilin da ake so a samu malami alƙali mai ilimi mai faɗin gaske to saboda mutane za su kawo masa dukkan abin da ya dame su ko aka samu hukuma ko jayayya ko rigima a kai ya warware musu annan qadi ba nusba domin alkali idan aka buƙa shi sauka faridu alaihi al-masailu wadihatan la tafad ila wara'i eh, za a kawo masa koli bayyanannu da waɗansu ba sa ma bukatan wai su da tsaitsani da tsoron Allah a cikinsu ba a bukata sai abubuwa da za a sa maka clearly kawai kan. na? aina wasu na'am لأن القاضي إذا نسب سوف ترد عليه الدقائل واضحة تحتاج إلى ورع نعم جميع الحالي إذا أكل شيء akwai matsaloli da za a kawo maka karara da sunan bayyanu wanda suke bukatan tsantseni wanda suke bukatan tsantseni da abinda kuka kaji kamewa suke zaman ta mai kamewa mai tsantseni mai tsoron tsakanin wata wataala abinda zai zama mutum annahu yakhafu min al-hawa la min yakhafu hawa domin ana tsoron son zuciya ne jin eh, son zuciya ba wai jahil ta tsoro ba galiban galiban da samu abin da su zo wa alkali a cikin samu ba kamar shi ka samu galiban abubuwan bayyanannu ne ma kawai ko da a gida aka zauna aka yi sulhu ba a kawo su a kotu ba mutane malamai suna iya warware shi kawai da ta masu kalli suna iya gano shi saboda abu da yake da shi ne amma akwai abin da zai zo ka abin da waje ne da bukatan tsoron bima tsoron son zuciya tsoron son zuciya na musamman idan dukiyar maraya ta zo musamman idan wani ɗan su kadarori ana rigima a su musamman kaza da kaza abin da ya shafi waɗansu kadarori da dukiya da suna iya mallaka wani sa'i suka ga sha'awar mutum ya zama ko yana da kaso a cikin ya abu da ya an ci an su ya taso a ka danne a gida a aka kawo ka za a kashe maganar saboda an ga ɗimbin kuɗi ko ba wuya ta zuciya ta ta ta ga wannan A kuma irin wani ba wai ilimin ake bukata ba a'a an tsani da kamewa da tsoron Allah إذا ورد عليه أشياء خطيرة بسيطة يحتاج فيها إلى العلم idan waɗansu al'amura suka zo koyayyu masu sarkakiya masu sarkakiya wanda suke bukatan wato lallai nazari kwarai da tunani nan sai a kaddamar da wane ne wato mai ilimi mai ilimi ya yi hukunci a kai وكلام الشيخ رحمه الله لا ينضبط فيما إذا ولينا قاضيا ولاية مستمرة شيخ الإسلام ابن أثيمين يشي وكان شيخ الإسلام ابن تيمية بداتا بداتا كتب إذا أكتب alkali kawai gashi nan wato ya zama permanent shi alkali a'a ya kamata a rika samun alƙalai suna canji idan irin wannan nau'in kashe ya zo sai a ce wani ne zai shari'a idan irin wannan nau'i na kes ne ya zo sai ce wani shi zai hukunci ya kamata a samu alƙalai suna ta hawube idan aka ga kes ne mai farkakiya mai wuyan ganewa mai wuyan warwarewa to sai a nemo masu ɗan ilimi masu cikin nesa da basira idan aka ga wani kes ne misali wata matsala ce wanda ana bukatan za a yi ta akan dukiya ne da kadarori to nan ba za a kama zunzurutu ilimin ba domin ilimin ake so ba da an zo inda ake bukatan tsantsani da tsoron ta ce wanda kalin misali shi ne zai hukunci a kai shi ne zai jagoranci a hukunci akan shari'ar ina fata ka ne amma a ce an ce alkali amanin ne akwai abubuwan da za su zama da wani fanni fanni fanni fannin da za ta da wata cikin da aka yi fannin ba da da ilimin kowane fanni sannan kuma abu na biyu hakan yiwu bai da tsantsani da kamewa yanzu zai taɓa yanzu zai taɓa don ya rufa mana asiri a nisan yaushe ne ka daji ko a ne na yi da an kori alkali da ina jin alkalai wajen shida bakwai matakan dukiya ne na marayu dukiya ne na marayu suka je da su aka canza takardu aka canza komai mutane ta zuwa mutane suka ta zuwa komai a da da yake na ganin mutanen ka ba su da galihu ba su da abin nan baya dai aka ɗaukar da aka ci dukkan kuma kore su a cikin sun kawai karrafen su da waɗannan masu abin da su jika a cikin kes da yana miliyan da yi hudu irin wannan sun da kawa kansu waɗansu properties sun kawai ba ta buga yanzu a ce a yi taɗa da a yi da datin a buga da zuba wani abu ne a yi ba tsoron ƙasa da jiki zai yi da ba zai maka ba kuma ya rufe mana asiri idan buɗe tsufiya idan a rabba a ku inu ma aka gan eh to amma abin zai yiwu idan muna son mu haka mutum ɗaya حينئذ ننظر إذا كانت الدقائل أو المسألة التي يحكم فيها من دقائق العلم ومن المسائل التي تشتبه إلا على الصاحل وهنا يختار الأعلم yace abun zai yi idan muna son mu naɗa mutum ɗaya mutum ɗaya ne zai hukunci to sai mu duba wato matsala da kes abin da aka kawo a gaban kotu idan matsalan da aka kawo din matsalolin kuma sunan wanda ta shafi abubuwa ne masu farkace wanda sai an natsu an yi bincike ilimi ya yi aiki sosai an bi diddigin abin dandake shi an gano shi da gano kuma matsalolin irin masu rikitarwa ne wanda ba mai iya gano su ila ala fafahili sai dai ga bijimayen malamai bijimayen malamai da suka nutse cikin kogin ilimin sanin alƙalanci a huna yuhtarul a'lam a nan sai a zaɓi mai ilimi kawai shi ne kan zai zai jagoranci wannan idan kanat al-masail wadihatan walakin yukhsha fiha min al-hawa fahuna na haju ilal al'aurari, idan matsalolin masu sauƙi ne babu sarkakiya a cikinsu masu sauƙin ganewa ne da hukunci a kai amma kuma ana tsoron son zuciya al'amura ne na kuɗi al'amura ne na kuɗi al'amura ne tsakanin mai ɗan sarauta wata da talaka ta ita da komai ne tsakanin wata ila mai dukiya da wanda bai da komai alaka ana ganin lalle za a samu kuma ana ce na wani mace matan shi tsawa misali da irin wannan yana faruwa ana ganin da zai sauri yanke hukunci ta fita ka fita ya na raba ku na raba ku wani ai ma in ma ba daure kamar ba ya mata sai ka raba kuɗi to shi ke na ya raba mutum da matan shi ko ya ganta cikya ko yana so ya aure ko menene su baya bayan yan wata biyu uku ya zaga ya aure ta to duk waɗannan suna faruwa domin a cikin sarki shi abin da aka bayyana wa zuciya bayyana linnasu kawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا kuma ta ne aka fara sawa number one aka kawo aka kaka ba aka alƙalin zai iya abin da zai taka kara ya karya ba da za a yi sulhu a cikin dai ku sulhun ta ku gyara da za ku nan da sati biyu dan ya ganta ta mai zai iya abin da tabbatar da abin da kuma ba ta zuwa dubai ba ta ya wahala ba ta aure ta ba ta yawa wahala ba ta kasuwanci ana da gidan kanta da ronin business ba kanta ta yawa wahala ba yana tsohon dan shi da aka san shi wancan kuma kawai zai rika zuwa ne kawai yana zuwa yana dawa bai da matsala to ka haika dai yanzu yanzu wani ya yi tsalle wuf ya kashe ma wani aure ya zo ya auri matan shi subhanallah ko ya ya ya ya shi marayu ma mala ya mallaki wani filin su ya mallaki wani filin su kawai subhanallah Allah ya rufe mana asiri haka da kesin mai sauki ne amma sai mai saurin wanda zuciya ke saurin shigan shi sannan sai a dakatar da mai ilimi saboda ba abu ne mai sarki yadda sai an shi ilimi mai zurfi don sai a kawo mai tsantseni kamewa tsoron allah amana alƙalin kiwon da za a yi kawo ya eh, jagoranci wannan shari'a ina kwanta an gane ko yake a ah, sai na'am kullu shay'in bi kika ji da ne eh kowane abu gaban yanda a ah, irin kes din da aka ba shi ke determining irin alƙalin da zai shari'a din ne zai rika determining wato irin wannan matsala da ta kawo kotun ita ce za ka rika nuna irin alkalin da ya dace ya zo ya yi shari'a. Ya yi shari'a. Eh, Haka iba kuna nuridu an nufi mafi makarantar wa haifin mu'ayyanacin, wannan idan muna so kanan a yi shari'a a yanki su ta ake wata mafi kuma. Wani guda ɗaya, amma an nan su ya فهذا قد يتعذر kuma a ce a cikin alkali guda ɗaya kawai a kotu kamanin shi ne aka kawo da wannan akwai ɗan da kai ne kuma ta samu alkalai samu alkalai المسائل الغامضة إذا لم يكن هناك عالم قوي في دينه وعلمه مسألة لي ما سوء فلن فهمته masu wahalan ganewa idan ba malami ba ne mai ƙarfi na addininsa mai ƙarfin ilimi to don alima alfasika malamin eh, alƙalin da yake mai ilimi amma bai aikata sako shi za mu gabatar وإن كانت المعاصي تحجب القلب عن القلب da cewa dai mun san yawai yawai ta aikata zunubai suna kawo mutum matsala wajen fahimta yawan aikata zunubai suna dakushe basiran mutum suna dakushe aikin hankalin mutum suna daƙushe hasken ilimi da Allah yake sanya wa mutum a kwakwalwansa yawan aikata zunubai suna dishe suna dishe shi sakamakon da su zunubai duhu ne suke a abin da yake saka mutum a ko'ina ɗin shi a ko'ina ɗin shi ba cikin yawancin haram za ka ga yawanci da ke lashewa a kan abubuwa idan haram ya shiga kwakwalwa dakusa hakkinta yake yi idan ya shiga zuciya yana ƙetatar da zuciya idan mutum ya ce haram kullum yana ci mun san abinci idan ka ci to idan ya shiga ciki to kowane bangare na jiki yana ɗaukar abin da ya dace da shi abin da zai kwakwalwa ya yi kwakwalwa abin da zai zuciya ya yi zuciya abin da zai wajen gaɓoɓi da jini da kasusuwa da abin da duka ya yi yana rarrabuwa ne wanda west ba abin da aka ɗauka ba da amfani shi ne ake bayan gidan shi shi ake fito da shi a cikin abinci na haram duk wani da ya shiga a jiki duk ɓangare da da ya shiga sai ya yi ma wannan wajen illa bayan da sankara take yi wa dukkan a zahiri lafiyayye ne amma a cikin ciki da yake haram yana rarike shi za ka ga yana kan yama abun kiwo idan ka ya tsotsi nashi abincin haram ɗin ya dakushe ido ya rage mai karfi idan ya shiga kwakwalwa sai ya dakushe kaifin basira da hasken kwakwalwar idan ya shiga jini haka da za a samun matsaloli da yawan lalura da zazzabi a yi ta gwadawa a yi ta gudawa. idan tsoka ta karu a jikin matsala ne kula halin da ta fi sauki ta karu wula biha bihi duk tsokan da ya karu a jikin mutum haram da abincin haram yanzu Allah wannan kitsen da ya karu duk da ne ya dace da shi ya shiga harshe matsala ne inda haram ya shiga a jikin mutum sai ya bi shi ya lahanta shi an kai ne ka zuba acid ka zuba acid a inda ake noma ko a cikin ruwa sosai ya bi kasan nan ya yi na so ya je ya ɓata amfanin gona maimakon da yana yanka yana girma sai ka yana yankunewa yana lalacewa yana jajajen da yana bucewa bai ba da abinci a abincin haram kaman asik yake a jiki kaman guba yake a jiki ina da rufe mana asiri ayoyin qur'ani da yawa za ka ji ya ayyuhal ladina kamar kulu min at-tayyibati ma razaqakum kulu min at-tayyibati ma razaqakum shi da da masu kyau da fito kuma tayyibati din ya hada da halal ya hada mai dadi ya hada mai kyau mai gina jiki mai vitamin ba haɗa da menene ban da kura domin ba tsayi ba su gani to shi yasa irin wannan lalle lallai a duka cewa zunubai da ta kusa kai su kira amma dai alƙalin nan za a wanda su da ilimin da shi za a ta fa inna kafiran minan nasu wa in kanu fasaka lakin indahum min tahqiq masail ma laysa inda al yake yawan mutane za ka gan su duka cewa saƙo Allah ne da su a sakon Allah amma za ka riƙa ganin rubuce-rubucen su project su ko kuma thesis su ko wallace wallacen su sai ka ga ilimi mai yawa a cikin da ke amfani da al'umma eh, za ka ga wani malami ne zai wani wallace littafi ko na siyasa ko na wani abu sai ka samu yana rubutu yana ɗan jan kamar shi yana ɗan yana kasa ayyukan in kuka littafin sun kai mamaki yadda al'umma za su karu da shi amma lokaci na da karanta ban shi hannu airo a wannan hannun daman in mai rubutu da dama ne karanta ba da hannun hagu yana zuƙa yana rubuta yana nesa abin shi ko kuma da wani ya ɗan kunna music shi sai da music zai samu natsuwa wai tunani yake zuwa mai ina music ana wannan kuma ana wani irin design ana rubuta ya tashi abubuwan ba ki kira wallafe wallafe waɗansu masu irin wallafe wallafe na inda zai amfani mutum eh, yace innahum tasdiqu in haka ga wato sun iya bin diddigin matsaloli su fito maka da bayanansu da haki ya al'ana cikin da abu da za ka samu wasansu rubuce-rubuce research da ake rubutawa na abin da akunu buhutan tayyibatan za ka same su bincike ne research aka yi wanda ke amfanan tattalin arzikin kasa yake amfanan talakawa ke amfanan shugabanci ke amfanan al'umma wajen likitoci tattalin arziki ko kuma ilimi ka same su risace mai kyau ko kuma yadda ake kawo ƙarshen conflict a kaɗace da yawan abin nan ne ga su in ka karanta su ga masu kyau ne wanda in an bi su ba a samu solution warwarewa da fita daga damuwa lakin lautar anil bahis da za ka bi diddigin wanda ya rubuta su in wajen fi dinihi magmusan aka same shi wajen a da addinin musulunci shi a kai nan kashi ne duka wani abin nan da ka same su ka same shi ka wani wani abu kila sai kula da kamsu salawat kula da kamsu salawat ka same shi bai da maje mu wani abu na suna ma bai bai ma bi ka same shi ta ta iya gama ya kan an ji shi sai ya dan sha kuma guld ko gine ga sunan da kora kwalbar shi aka ba ka a abin ya rufe mana ne eh, haka ne ka tarar da waɗansu za su iya warware ta da da kuma da aka yi amma ne su a wajen kamewa duk karfin addini yadda ake kai da wannan kai da wannan an gane ku wannan shine abin da ya shafi wannan hadisi Sosai sai abin da ya shafi wancan matsala na gabatar da mai ilimi za a gabatar ko mai tsansu ya tafi kowanne akwai ranansa mai ilimi a nemo shi idan sarkaciya abubuwa masu sarkaciya da kotu da aka kawo da kulle-kulle ta sa akwai taru mutane akwai dabaru na mutane a cikin wannan littafin a tsohon kokam ibn farhun littafi ne maliki littafi ne ina jin bai littafi na shari'a wanda dilin da kotu irin shi littafi ne na malikiya ina mu yi shari'a aji hudu ne ibn farhun maliki a so za a rika samu a kofi na shari'a da aka yi kotuna ga alkali wani ga irin cikin da ga yadda aka kama su ka zaɓa da aka kaza wani mutum sai kuma ta sharri mutum mai sharri sai ta ji ta fata kwan kaza sai ta zuba kwai duwa sai ta zuba ruwa a tsakanin cinyoyin ta na al'auran ta sai ta je ta kai ƙara, cewa wani ya mata fyaɗe. Wani ya mata fyaɗe. aka kawo ta gashi gashi gashi alƙali ya ce a je a katse ruwan a ce wai ruwan shi ne aka katse shi shi kenan aka kawo shi ya ce a tafa ruwa a zuba da aka tafa ruwa a zuba sai ya dunkule shi kenan ruwan kwai ne ruwan kwai ne da ruwan namiji ne da zai narke ne kawai zai zama turuwa akwai sai da abubakar yana tafiya yana tafiya Allah Ubangiji ya da shi zai raka kalifa ne zai rakiya na rumbiya za su je yaƙi wani ba yahudi yana rike da shi akwai irin ɗan mayafin da kuma tubar gwanan za ta kuka ne suna suna kai na abubakar ya ya fashi na abubakar ya yafa shi suna yafe da shi suna yafe da shi suna tafiya da ya faɗi sai wani ba yahudi ya ɗauka a yahudi nan ba musulmi ba ne da ya ɗauka da yi na abakar khalifa ya da da ya kwace kayan shi kuma wani a yahudi da karfin hali ya kai kotu ta kai kotu ta kai khalifa kotu a akan wannan ɗan barbuna na abin nan sai alkali a kira bayan hudu ya shi a kira sai dina abu naka ne eh naka ne eh naka ne e wane ne da sai yake kyakya na su su wannan nawa ne ce ba ma karɓar shaidan kyakya ga kuma ba ma karɓar shaidan kyakya ga kuma sannan alkalin sai ya ba ma abin nan din nan sai ta tsefe alƙalinsu a kawo kuma aka kawo kuma yi tsoke kan sayi na abu aka tsoke aka su sai da kurcin ya riko ɗan gashi gashin ɗan gashi gashin gurgun daga lallai eh wannan a sayi na abu ya yafa da ya wuce ah, ta ko ya ɗauki kana zai yafa mana don ya yafa an tado ɗan gashi gashin sai ya hana ya kasance nawa sai alƙali ya ce amirul mumin ba ka da shaida ba ka da ajiyar cewa naka ne ko ba za mu karɓi shaidar ƴaƴa da ƴaƴa ba su ba da shi shaida kan iyaye akan akan shari'a haka kotu ta tabbatar maka da yahudi da mayafi da bismillah za su fita yahudi da ya je zauna kuma wani irin addini ne mai adalci irin wannan mayafin amirul mumini da kansu da wallahi nashi ne shi kuma ya musulunta amirul muminin na yi imani har da Allah wannan addinin addini ne na gaskiya saboda haka wannan mayafinka ne da hakki ka bayar maka la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya musulunta idan aka kace to ni kuma sakamakon ashhadu an la ilaha illallah da kai kalmar shahada ni kuma na baka shi ni kuma na baka shi ku inda abubuwa suke kasance na shari'a ana fata an gane ko to a kasance wannan eh, matsala ta biyun nan hasu da iraki fi yi da hadisi wancan hadisi mu yi bayanin shi cewa hadisi ne wanda yake mai rauni amma ma'anan shi yana da ci ma'anan shi yana da ci to sai mu ci gaba ويقدمان على الأرجح إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة أنا دراك masu a ilimin da bai da an tsani alal a akan wanda ya dace in kana alqabi da alqadim mu'ayyadan ta'yidan tam idan ana karfafa shi ana taimaka masa min jiha wa ila alharbi wajen yaƙi kuma su gabatar da mai jaruntaka kawil amma ويقدم الأقطع in الأقطع إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجة إلى مزيد العلم gabatar da wanda ya cancanta idan hukuncin ko alƙalancin yana buƙatan ƙarfi da taimako na alƙali fiye da buƙatuwansa izuwa da neman ilimi walwara da kuma tsantseni a inna alƙadil mutu shi alƙali babba alƙali babba ya haɗu an ya kuna aliman ya bukata ya zama ko mai ilimi adilan da adalci ƙadiran mai iko na ƙarfi na zafin da abu bal wata banta kulli walin lil musulmin, na ake bukatar duk wani shugaba na musulmi أي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخطأ بسببه إن تقاموا shugaban musulmi shugaba ko kuma alkali ko kuma shugaba na rundunoni aka samu ilimi ya tawaye shi adalci ya rage shi bai da fawa da ikon zartar da abu to za ka samu lalle sai an samu gidi sai an samu matsala a cikin wannan ah, shugabanci alkafa'atu alkafa'atu shine competency ma ya zanto wato bi qaharin wa rahba mutum wanda zai kirka ta ayi kuma wanda ake ganin haiban shi da kwarjinin shi hmm? wa imma bi ihsanin wa raghabatin ko kuma kyautatawa da sa rai da sa tsammani wato wancan mai tsanani wannan kuma mai sauki kenan wasu da buddha min huma dole a haɗa su biyu yana da sauƙin amma fa kuma yana da tsanani ɓangaren tsananin ya kama wannan shi ne yake a an footnote da lokaci yake an ya kuna أن inda الإنسان harun قهر ورهبة can shi kenan. Dole mutum ya zama yana da ƙarfi da cin a yi yadda zai don kafar da mutum duk komen jiji da kanta yadda zai don kafar da lagon duk mutum mai jiji da kanta shi wani ne ba kowa dole cikin shugabanci a samu wannan kowa za a yi don kafar da shi babu wanda ya isa ya yi abu ya tashi doka ko ya taɓa hakki wai an fi saboda wani ne a'a mai martaba ne a'a senator a'a wani ne wani ne babu kawai ya ta doka da hukun shi ina son shugaba mai irin wannan tikasawa da fawa ɗin babu ma a kotu babu kuma a hakkin jama'a a hakkin Allah wannan shi ne ina son shugaba ya zama ko alkali ba'ani harun irin wani irin kafi da shirkatawa yujibu an ya kafa hunnasu a yarhabuna wanda zai sa mutane su cikin tsoronsa a ganin ta jini shi kuma kamar kuma ya ga bikin abdikantan wasu sanon mutum ne mai kyautatawa yusufu an yarda da su wanda zai sa mutane ba za su ce tsammanin tsammanin adalcin shi ba zamanto haka fa a inda indahu haza wa haza tamma amru da aka samu wannan sarki na tirsasawa da kwarjini sun haɗu da ihsani da kyautatawa da saukin kai to abu ya samu abu ya cika yadda ake so ya samu kawai ce قال الشيخ huma wa in تيمية لابد منهما وإن وجد أحدهما صار فيه خير dole sai an haɗa waɗannan sifofi guda biyu za a samu shugaba ɗaya daga cikinsu akwai alkhairi a cikin sa. ba ki da min huma jami'a dole a haɗa su duka biyu in insanu idza malaka nasu birrahmati fa huwa khairun mutane talaka idan suna jin tsoron shugaba saboda kurjinin su in ya tuba za a taka shi daga alheri wani alheri ne za a kiyaye doka kwarai da gaske lakin idan an tahum bi hadha tariq qaru la yubaluna bil muqanafati idha saddu anhu eh yace sai idan ya mallake su ta wannan hanyar tsoro da tilbatawa qaru la yubaluna bil mukhalafa eh idha saddu anhu asu idan ba sa nan tare da shi ba su iya saƙawa ba za su damu ba amma wa iza malakahum bil ihsani idan ya haɗa din suna tsoron shi din amma kuma yana musu ihsani eh malakahum bil ihsani warrabati qaru yuwafiqunahu ghaiban wa hadiran idan mutu ana tsoron shi kana nan ba a so a yi wani abu wanda ba ta nan za a karya doka bayan ana tsoron ka da aka kafa doka kuma cikin mai kyautatawa ne a the same time to ko ba ka nan ko kana nan za a bi doka dole sai an ka abubuwa guda ko mutum ya zama to kaifi ɗaya kawai kaifi ɗaya kawai tsoron shi ake yi an ji ka hau jirgin sabar kafa to za a yi za a yi ɗana za a yi ɗana amma yadda kake karyan da gwamnati na cikin da tsoron ka ko shi ka zo duk jere kana yi wa mutane kana ba su haƙi kana cikin ka musu gaskiya ko kana nan ko ba ka nan ba za a karya doka ko za a bi doka a eh, haka kake son mutum ya yi cikin rayuwar shi ta a wajen bauta ma Allah idan kanu yasari'una fil khairati wa na raghaban wa nahran kanu lana khashi'in zai bauta ma Allah ya bauta ma Allah ya bi Allah tsanta saboda yana tsoron azabarsa da kushin Allah a jikin kanfa yana kaunar rahamansa da menene da aljannan ba mutum ya yi balansu in waɗanda abubuwa komai zai samu da Allah a wajen mutane ina tsoronka ina kaunar kai mai alheri ko a gida mutum zai rika tafiyar da yara ka yi wasa da su ka yi menene da su amma in lokacin da suka taka wani suka yi wani abu da abinan kallo kawai in ka musu sai kwana biyu suka yi ba su zo wajen ka ba kawai sun suka fara zuwa wajen kan sai ka ta mamba ta yi ne haka ake son mutum ya mu'amalci yara in ya taka doka shi ma ya sani shi ma ya sani ya sa ɗan su malaman su ya kamata a riƙa rataye dorina mai kyau a falo so kai irin mai kyau biyu ne kai da an kaje shi ma ko ba ka nan an san lallai in an taka wannan zai ka jiki zai ka jiki Allah ya ji mana muwafaka so za mu tashi ina jin saura san ne mako ba ba su kasance wasu ba'adul ulama وفيها بعض العلماء وفيها malamai waɗansu malamai إذا لم يوجد من يولى القضاء idan an nemi wanda ba a naɗa alkalancin kotu sai dai malami a mafasiki a taɓa wa Allah a kuɗi shi shi za a dana a kotu au jahilun bayyinun ko kuma jahili a mai addini ko jahilci ilimin tsaranci amma akwai addini fa ayyuhu ma yuqaddam wanne ne za a gabatar a kotu wannan ya jahilci ilimin shari'ar bai da ilimin alƙalanci su akwai addini da tsoron wannan kuma akwai ilimin sosai na sanin a kotu din amma babu addini yadda ba a gabatar a kotu kana in kana ta haji ila addini akar da kalmatin fasad da addini idan bukatuwan addinin shi ya fi saboda da yaduwan barna da ya rinjayi addinin a gabatar da mai addini wa in kana ta haji ila ilmi akara idan kuma buƙatuwar ilimin shi ya fi a wannan shari'ar da kafa'il hukumati saboda koyuwan wato a gaskiya hukunta kuddima al'alimu wa aksaru al'ulama'i yuqaddimuna ad-dini yawan malamai suna gabatar da mai addini fa innal a'immata lallai malamai kajin ya kamata su tashi a nan ko? Hmm? ha? eh sharhin suka da sai mu haɗa da abin nan ɗin tashi ka ima ta mutu kuma ala annahu da kuma minal في المتولي أن يكون عددا أيضا للشهادة السلف وذا متاشئا